aiki har farauta ma aiko ita ce ma tafi santan haka a ra'aita an rajula ni labari mutum ne ya at tsaira min ayri mai ya kamo tsuntsu daga tsuntsayen ruwa Fayar yadhbahu ya yanka shi Yana jin tsuntsayen ruwan akwai manya-manya ko? Akwai ƙaton abin da mu muka sani a nan kazan ruwa. Kazan ruwa ko ‘yar ƙarama ce. Amma ita ma tana samun tana haɗe ‘yan ƙananan kifaye. Sai ka yanka kazan ruwa, to a kifi dama mushi ake fi. So kifi na, Eh, Eh, na ruwan ko eh, ai babu su a nan bamu da su kusa kusa sai dai muna jin labari can irin yan shari yan maiduguri manya manyan ruwan nan akwai tsuntsaye kala kala har za ka ji maharba na labari wasu tsuntsaye sun bayyana yanzu a guru ko a wuri kaza da haka nan duka inda maharbi yake a arewa ce za ka suna dannawa sun yi wajen Yakurut tsairu min tsairil ma'i fayad bahuhu ba su aka ce masu jiniya ku a ta amayin shi ma zai ba wani girman kirki sake da shi ba fayajidu fi batsanihi hotan ya samu kifi a cikin akundan saboda za a samu kifin ƙarshen ta ma da ransa ko kuma ya mutu kamar yanzu idan ka samu kakayen kaka inda ta masallaci za a yanka sai an samu masara a kundin dawa dai mun samu samu dawa ga dawa a ciki eh, ga gero a ciki in kai ɓanna ta ci gero a ya a ci shi shi wannan na ciki qala qala Malikon fil yujadu fi batnihi kifin da aka samu a cikin ka dabban ruwa annahu la ba sa bi akalihi ah sai labari yazo an ce kada ma ai ina haɗe kifi tunda buɗe bakinsa zai yi ta shiga yi ta shiga yi ta shiga suka ce can sai ya rufe he furzar da ruwan na ba ya samu kifin da ya haɗe annabin Allah kuto ne To ko haka ne wannan ana sabuwar wancan labari ne kafi yanzu mu yanzu da muna tattauna muna ganin sa kamar wata abun almara ne. Amma wanda suke kusa da ruwa suna kai kifa da akwai manya. Kifi haɗe mutum abu ne mai sauƙi. To ko wanda ya haɗe mutum ya kasa ba zai haɗe manya-manyan kifaye. Bai ce la ba sa bi akalihi duk dai ma a huta za a ci. dan maraki wato ah, dan karami ne kenan ah, eh, eh. tun da ka dubi kifin su banu ubaida eh, haƙarƙarin za ka daɗina aka daɗina aka ta da shi ka sun gagarin samari wani sai je haura ƙuri an gan shi laraba ka yake don su gwada abu ya tsaya haka ya zo ya wuce bai taɓa sama ba to aka haka wannan kifi na ga sai dai masallacin nan sai duk dai mu dai tun da annabi ya faɗi ma ban yadda akwai eh da akwai shawarar da akwai haka da ba ka to idan aka samu irin wannan kifi a ciki da abin da ake nema a ci shi kifi a cikin kifi idan ruwan in masallaci buhu a cikin buhu <laughs> buhu a cikin buhu shi ba buhu na cikin buhu shi ma buhu ne hmm. me yasa ne kifi mai ɗan kunne me yake cewa eh o shi ne mai sa ɗan kunne mai fiskan mutum dai eh kifi dai amma akwai kyamancinsa amma dai ana iya ci amma dai akwai kyama saboda domin duk mai cin kifin yana kallon shi da fiska wata ran zai mutum in ya tadda ana fede mutum bare da mu shi za yi sa wasu malamai suka ce kai a ba kuma sannan fa ka lura fa an ce masa mami maman wata eh ko ko ba hausa maman wata to haka tun daga fiska sosai kafan hadda mama wannan akwai kyama suka ce malamai suka ce cin akwai kyama kamar wanda mun muke gani yanzu ana nemo su a ruwa wasu su za ka kada amfunan su shi ne aka ce maka ba mm. wannan komai ma ba zai sosai dan kunne mm. eh, dari rigan ma ba mamaki wannan abin nan kuma sannan an samo rigan maman an kaso su an ga rigan maman daga gaske rigan maman ne ko ko jiki ne mai kama da rigan maman kaga akwai sauran ilimi ka san ilimin addini shi baya magana sai abin da ya haɗa shi in abu akwai shakka a ciki ba hukunci da shi zai yi in an ɗauko shi kila ga wata halitta ce mai kama da ɗan kunnen amma in an samo irinsa sai ce ina da aka kashe shi ina rigar mama a ganta ina dan kunne na karfe ne ko na ike ne ko kwanso ne kaman irin Eh, gori ake ce masa wanda dinga mai abu ba abin da wannan ba za ka je ka kawo ni wannan na cikin ba mu fita ba ko ga gani na ce maka ba mu fita wannan ba ai ban faɗi abin da zan faɗi ba ta ga ka ban in faɗe shi tukuna to da shi za a tambayar ni ba za a tambayin abin da ka faɗi ba Ni ba zan amsa naka ba. Amma nawa zan amsa shi. To saboda kanan ko halitta ne dole sai an tabbatar da kafin ka yi magana a kai. Ba za ka yi magana kan abin da baka tabbatar da shi ba. Ko wani wanda ya gani ya tabbatar da shi tare da kai. Saboda harkan addini kana zaune wata rana sai ka ga an tsare ka an ce ka ce ka ba. shi wanda yake faɗin a majalisar ka baya nan ba za ka nemo shi zai kare ka ba kai ko nemo shi ka yi ya zai shi, a'a ni ma na ji ne an faɗi to kaga shi ya fita ya tafi kai kuma sai a ce ashe kai sakare ne kana ɗaukar maganganu da ka shi isa a maga a majalisa ba ka yi daune ƙara ma maganan ka wata rana za a zo shi wannan karatun da ke banda wannan wanda ake ɗauka su ma suna ɗaukar nasu min haisu la ta dari to lokacin da za a kirawo ka a kan shi ba sa nan to kuma in ka sake kana dakata maganan ɗalibai eh, wannan ya sharhinsa ka ce gaskiya ne wancan ya sharhinsa gaskiya ne wancan ya sharhinsa gaskiya ne to ran da aka tashi zaune da kai kaga shi baya nan shi yasa ba ka da in wurin hira ne wurin shan shayi kawai faɗi na shi ko ba haka ba sai da kan ni ko nan ba wurin shan shayi ne ba eh wurin ilmantarwa ne duk abun da na faɗi na ja aka yi ya kamata ka da shi ka da shi tabbas haka yake kallon abun daga nesa kaga ba zai ba da abin nan ba an ce gashi an gani sannan kuma abun da aka nuna mutane tasmi'i ƙarya su shirya ƙarya su tura maka kaga ka dubi ayan na shiga kes Allah na ya fitar da ni da dama irin wa'annan kesa kesa yi kisa za ka bana bari mutum yi magana sai abin na tabbatar da kaina shi wancan wanda ka ban gaskata shi ban tsare ta shi ka duba da muka je muka shiga riskin da muka shiga lokacin jarida marasa kan gado suka ga abu a intanet cewar da wata tana karatun ƙwarta yadda ƙur'ani ta zama biranya. gama magana da daɗi. Ta zage ƙur'ani ko mamanta ne take karatun ƙur'ani, ta ta taɓa ƙur'ani ta zama gunki. Ga gunki, ga ta zama ta zama biri, ga menene sai muka ɗauka muka buga jarida. Sai suka ɗauka suka buga jarida. ba ta yi sati ba sai suka kawo maganan abibi sai suka ƙaryata. Wannan abun ba a yi ba ƙarya ne. Kuma intanet ɗin ta fara nunawa. Wannan abun da aka faɗi ba gaskiya ba ne ba. Gunki ne, iya shege ne na turawa ga baturiyar da ta haɗa. Ta zo ta zo ta ce, e gaskiya ne, ita ta haɗa wannan abun, ita ta faɗi wannan maganan. gunkin ta nuno ga wannan ga wannan ga wannan asalin wannan ne ta sa hoton shi to kuma a matsayinka na malamin addini ai ga duk masu hankali sun daina sauraron ka duk ne addini bai sake sauraron ka tunda makareci ne kai baka san abin da kake ba ko ba makareci ne ba kai shashasha ne to yi sa mutum bai yadda wani ya tsora masa magana kana baɗin sai na gefen da ita da tunda bai santa ba to yi sa kaga wancan nake nake son nuna muku wancan mai dan kunne wancan mai rigan mama ba ilimi bai tabbata ba har abu a intanet aka gani dandalin ƙarya na intanet sunanta ma bola saboda kanan kowa ina sarƙa iya shegensa ya tura To sannan kuma ba duk mutane ake wa haka ba, wanda ake masa haka zai mai rai. Don kai matacce ne, za ka iya shiga ka faɗi, za ka iya shiga kai kaza, duk abin da za ka faɗi. Amma idan magananka ka faɗi masu hankali suna binta, masu hankali suna binta za ka yi mamaki, sai ga an jo an biyo ta. An zaunar da kai an tabbatar maka da ƙarya ne, to kayi da dai ka ga ka iya komai ba. ya yadda mashirmaki ne kai ko kuma sannan a yi shiru a ɗakko maganan ka a ɗakko wancan ɗin a dinga yaɗa ta bai san komai ba ga abin da ke faɗi bai san komai ba ga abin da ke faɗi har junin waɗanda suke ɗaukan maganganun waje maganganun malam akwai da dama wani malami na ga yadda suke masa lalata ainihin amma a cikin ƙarƙashin ƙasar da an yi magana ce akwai wani arne ya ce kaza ya ce kaza amma ya musulunta akwai wani ya ce kaza ya ce kaza alqur'ani amma ya musulunta suka ce duk ƙarya ne wannan wane ne har gobe ina na kafi wane ne har gobe ina na kafi to kaga wannan ai mushkila ce in aka bi yace wannan yace aka bi aka tar kahirin ne kaga ya shiga riski badalan ka tsaya ka dora mutane gaskiyar da ka sani wanda baka sani ba ka batta amma dama labarin gidan ko an na ittifaki ba inda ake fesa karya irin gidan kawafin watsa labarin suna kuka da wannan labarin kanfu to ballasana mai addini da saboda daga maganar dan kunne sai a sama sannan ma sai ta hanya yaddadda dan ko ba haka ba fasuqan ba zai shiga mana cikin karatu ba to haka yau eh yauwa yan ruwa ana jin labarin amma shi ma dai ban haƙaƙa ba amma na ji labari a na akwai kamar yan yawuri sun sha ta mai akwai wani wanda ya tashi ne yake Mallam magariba tana yi wani lokaci zaka je sun tada ba sai ka ji mari tam sun da kauna ran kwallon kwallon shi mutum ne sai. to amma abun na sani a shari'a akwai mun insanul ma'i abaka aljazairi ya kawo shi shi ko baka aljira'i malami ne mai bi mai taka tsantsan mai tsoron Allah gurgudu wanda ya aisar tafafi ya yi littafi min hajjal muslim ya yi littafi a ƙetatul mumin to ya kawo maganan wajen a ci mutumin ruwa ko ba za a ci ba to shi ne ike cewa amsa shi ne na gutsura a tan nake ba da ku kai sa na. cewar kai akwai kyama cinsa makaruhi ne duk an ce dabbar ruwa dai ta halatta karan ruwa aladen ruwa menene ruwa wanene ruwa zai ce amma mutumin ruwa cinsa aƙalla zai haifar da abubuwa zai sanya mutum rashin imani da shi tausayi don za ka ga ƙarshenta ana sara shi na ihu yana kuka yana menene ne da hawaye da komai da komai a faskara a fasa bakin aiwa ne ne a daddatsa shi da sauransu to wannan ya tadda ana fede mutum ba zai damu ba shi sa aka ce a nesa da shi Allah alam amma akwai cikakken labari dan ruwa amma dai maganan eh, hujja na nan abaka ajra'il ya ce ni dai ban san shi ba Eh? Eh, to ai wannan din ma ban yadda da shi ba kai kuma za ka kara ka je san kai ka faɗi a majalisar ka ka je ka ce ba wani ɗan ruwa aljana ce amma majalisar ka na gaya muku irin wannan ina fada riski ku galibanin kuna nan ba ku san abin da ke samu na bane yadda ake neman a zubar min da mutunci ku ba ku sani ba kai abin da ke bakinka ka faɗi ka tafi abin ka ba ruwanka ni kuma fa ni ba bai tafi ba in ka faɗi na shiru a wuri na in aka tafi a gaba za ce ni tun da ka faɗi na yi shiru to na yarda kenan hakika dole za ku tausa ko ku daina kawo min maganganu haka wanda suke ba yaƙinai ba yaƙini kai kafan abin ɗin Tun da wancan wanda na zauna da shi ɗan yawurin, ƴan ɗan yawurin ne ba akwai jama'a ya yawurin nan ba. Ya kuma ni ɗan can ne sosai, ina cewa da kaza kaza kaza haka ya mu ya zauna ina ga ya kusa shekara ya ta kai uku a nan. Kafin ya koma. To haka. Kullum magana ana nan ana bin ka da ita ko bayan rayuwarka ana biya bi a ɓata duk abin da ka karanta. Duk da haka sai dai ka haɗa wanda imin kage to fa maganan da ba a so in faɗi dole sai dai ita maganan da ba ni na faɗi ba ka ƙara da dawa ban fa yafe ba fa ka tsaya abun da na gaya maka abun da ban ce ba kai shuru ba laifi ka ce bai sani ba nan babu laifi bai ce komai akai ba a kanka ba saboda ka duk maganan da ake faɗi in wani na faɗin magana babu na tsoron da ita shi to kuma an tashi akai na za ku kunta ta shi yasa musamman yara yara masu tasowa kai ya tara zo maka da magana ko mai girman mutum duk girman shi in ya zo maka da magana ba ka da ita in kana karatu sha a maganan ka ne wannan wani taba zuwa ya zo ya same ni zuwa fai ya durkusa kamar zai yi kuka ka yi haƙuri mun san halinka idan kana karatu ba a sa maka ba a tsayar da kai ba a kaza amma yau dole ke tafa sa hikamin sunayen wasu mutane gari da sarkin da menene ɗin an kama musulmai kaza a garin an kawo naman alade an ba an ba naman kare, aka ba su giya suka sha, aka kakkashe su a gari kafa. Kuma wannan takardar da take hannunsa malam wane da malam wane da malam wane da malam wane so suka ce a kawo maka wannan magana. Ina masa haka. ya bani takardar na sa talibi na ci gaba da karatu ai ba duk komai zan iya da in ya an sa su an yaka an kashe su eh, in ce jama'a kun ji yanzu ne yanzu labari ya zama da tsimi ne a gari kaza ga abin da ake ciki oh. aka gama na taso na ce ka aiko wannan takarda ya kamata mu duba mu gani tunda ni ma ta hofa min rai sun na ce wani ya gari kaza an ce an yi kaza lokacin muna da hannu ɗauko kuɗin mota na bashi wasan wanda zai ci da na kwa, duk duk abin da zai ce na kwana uku shi ɗan gari ne ya je ya zauna a gari ya bi ƙauyukan duka da ga ƙauye kaza ga ƴan kaza ga ƴan kaza kamar yanzu misalai za ka iya sani shugaban daban angon ma'azu shugaban daban kinkino shugaban daban wuri kaza duka za ka iya sanin su in abun harkar na damun ka. duka ya bi ita rabu a kan ba sannan ba a yi ma wata magana ne kama da haka ba sannan bayan ba a yi magana ƙabila ce da wannan ƙabila ce da wannan ƙabila suke faɗa da juna to kuma ma faɗin ba na addini ba ne ba idan waɗannan suka yunƙure suka taso za su haɗa da coci da masallaci su ruha kowanne suna da musulmai suna da annan wancan ma suka yi yunkuro za su zo da coci da masallaci su masu rusa da musulmi da kafire su kashe ba dan kabila kaza ne ba su kashe shi kai babu shi zai mai ishe ba wannan magana to me kake zato da na faɗi an ce an yi musulmi haka in muka fita waje ba za irin wannan kabilan ba ma shi ba za mu yi ba to yi sa in kana karatun a jalsa za ka ji kwace magana na taka mata burki ban yadda da ita ba ni ban san ta ba to haka lamarin sai a hankali ana nan ana fin ka dabu ana nan ana fin ka dabu wata na kwatsam wani abu ne zai janyo dan wani abu babba to idan wannan abun ya zo sai a kawo maka laifi ya kai ɗari ana ta da shi shekara da shekaru ba a samu daman a faɗo shi ba. to amma yau gashi lokaci ya yi. to haka ku bar mu je karatu mu tsaya inda mai littafi ya tsaya da inda na tsaya wanda na sani wanda zan iya ƙara muku bayani ƙara muku bayani wanda ban san shi ba ban san shi ba la bai aka aklihi wancan ba laifin cinsa wa kadhalika ma fi batani tsairi haka abin da ke cikin tsuntsaye wanda suka iya la ba ka bihi qultu ara'aita al-jarada ta farafa eh hmm? na ku babi ne ha mu na mu to ai ai ka lai biyu ha da <laughs> a ƙara A ra'aitar jarada to ki fa an kifi farafa idza wujida mayyitan uhu gairi wani na na tattaka shi ki da fara sai gata ta mutu wasu mutane na tattaka ta ni ba ni na kashe su ba au tawatta'u uhu ana ko ni ina taka su fa ya mutu sun mutu ayyukalu amla fi qawli malik amma magana da wani magana mu na maliku muke nema na maliku muke bi mun gamsu da Magana fa ita ce magana sauran maganganun mutane ba mu da su amma ba mu karyata ba ba mu gaskata ba amma muna neman fatawan maliku akan wannan قال قال مالك لا يوكل وان فارا دا تموت وصنا تتا كاتبا قلت ذا فإن فإن ست الجرادة فإن ست الجرادة إن كام فارا فجعلته في جرارة نفات أبوه الجرارة Faya ya mutu ya mutu a take fi gararati fil gararati a cikin gasar ayu kalu amla shi ma kamar tarko ishe wa maliku can ga abin da aka faɗi ba yau ne aka fara tarkon mai karatu ba a yi tarkon ka a yi tarkon ka ka faɗa iya wuya daga nan arke yawwa ya shiga ayu kalu amla kala kala malikun la yukalu illa ma qata'ata ra'sahu ba za a ci fara ba sai wanda ka yanke kansa ka gutsare ka shine yankan su hmm. in ta mutu ka dadda su a mamaci abun na abin na cewa ah, ko ka fesa musu su fara ba a ce wanda ka gutsare masa kai shi ake ce. Hmm? ban ji ba gura gashi nan illa ma kafa a tara a sahu kar ka ɗauki magana na ba a algarka ya ce karantawa yi sai wanda ka gutsare kansa kan shi a gutsare kan ko wanda ka kashe fataraktahu ka bar shi nan hatta ta ɗabakahu har ka dafa shi au tuƙuliyahu ko ka soya shi aw tasliqahu ko ka zabalbala shi eh wa in anta rahatahu in ka zubar da shi fi nari aw salaktahu ko ka soya shi ka dafa aw qalaitahu ko ka soya shi wa huwa hayyu da ransa min gairi an taqata ra'sahu fa dhalika halalu shi halal ne aidan inda malik wala yi al-jaradu ba ba'atin fara illa bima zakartu laka sai abun da na faɗi maka ai alaji amma yanzu kada ka tace wa'annan abinci malam ba gani ba yanzu yaran cikin gari masu sukan kama kare sai su gutsure dogon bakin su ce menene bish to in junin ka sayan wannan Bush, din na to kwatarar da ka fi Ya yanzu gwamnati ba ruwanta da addini ba za a ce faran nan an tsebo ta daga gari kaza garin nan masu addini ne wannan wanda aka zo din nan sarki ya tabbatar da akwai alaka da sarki can da sarkin nan an dan tabbatar da faran da ake kawo lafiya ce kai dai ka ga fara ana mudawa ko mudu mudu kada ake namu eh to min hada dama Allah ya rufa mana asiri ya Allah rufa mu asiri ba na ma cin fara amma halal ne amma na kalli fara da ƙafafuwan na kai wannan sai su bada masu bai zo ba ku ba ba gero ce ba katsar gudewa ce yawwa to wannan ka su ne su ne masu su ne masu kyamu suka bi suka yi cin fara yau da kanan nasu dai karatu min haza. Kuntu sai na ce a ra'aita ka faɗa min in a zal jarata. in ya ɗebo faran nan faƙata a ajini hatahu ya yanke fuka-fukan wa arjulahu farafa'aha daga nan ya kawo su shine raba hatta yasluqaha har ya zo ya soye ta ko ya zabalbala ta yi mata dafawan farko aw ya qaliyaha fata mutu nan ta mutu aya akulu amla fi qawli malik Ƙalalam asma amin malik fi hadha shay'a illa annahu idza qata'a rijlaha in ya gudure kafa aw ajani hataha ko fuka-fukan fa huwa bi manzilati qata'i ra'siha kaman gudure kan ne a gudure kafa ko a gudure fuffuke annaha qad matat don ta mutu min fi'ili eh, fi'ilihi من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رأسها رؤوسها قلت nake to wannan kenan fahina akadaha wa adakalaha gararatahu lokacin da ya kama faran nan ya zuba ta buhu sa alaisa innama matat min filihi yasa na ce makamantar ko ike masa ikon Allah hmm, annasu a janasu jinsun kaza wa jinsun kaza matan min من فعله lam ara inda malikil qatalata illa bi shay'in yaf'aluhu. ni fa ba akwai kashewa a wurin maliku ba sai da abun da shi ya aikata shi zuba su abu haka aka gaba shi ya aikata ba da fa'alhu biyar? zafi da yawa wani kanmu ne kashe su bi halin ma wasabtu laka abinda na faɗa maka shi zaka je ka faɗi kada ka ƙara ni shi ma maliku ban ƙara masa ba ka mun da ya faɗi sau da karan ka je ka ƙara min ka ce kaza ni dai ga abin na ga maka قال ابن القاسم ولقد سألنا malikan. an khinziril ma'i mun tambayi maliku aladan ruwa khinzir zagan shi komai da komai irin aladai falam yakun yajibu ne shi bai bani amsa me za ka ce akan aladan ruwa shuru ya tsora shi gaba da karatunsa bai ji ba ne ba a'a ya ji tambaya ne ya kyamanta to kuma ɗalibai a lokacin nan suna da hankali yanzu idan wani ma tambaya kai ba su da tambaya sai wani ce malam ana tambayan ka baka ba da amsan bayan ka ji, sharewa kai ko mutum ke tambaya kaga an kyale shi ana tambaya wa malam kaza kaza kaza kaza ka gan shi ta ci gaba da karatunka sai wani ce Allah ya gafarta mala ai baka ba shi amsa ba ai ya ana amfani da hankali ana da da to ana lura da hankali yana son wannan abu ko ba son wannan yayi wanda kai ma ko tsoron baka tashi eh to an tambayi wani akan kaza amma ba da amsa ba to ka ba da ma jingina masa wannan tun da karatu sai da taka tsantsan sai da tsantseni bin diddigin in ku ba haka ba kana ta magana tana tafiya kana ta magana kana ta tafiya falan yakun yujibuni fihi aladan ruwa wa yaqulu antum taquluna khinzir ku ne fa kuke ce masa alade ya bar maganan iyanan da me zaka fassara ta sai Abdulsalam ni ban sani ba to ina ba zaka sani yanzu misalin da yake maka kunna ce alade sai bar maganan haka sai kenan je ka ce alade saboda an tambayi maliku a ga masa ya ce kun ce masa alade ko ka tafi kana waza tun da ice alade kai ya kyamace shi ya ce ba a ce kai ka kara masa shi bai ce ba to ni dai ban san ba ina kyaman magana kun face masa alade da ya bakin sa ya yana yanzu tirka tirka da za a yi sai dai a fassara wani antum na khinzir sai dai ne bi hunta قال ابن القاسم رحمه الله wa لا أتقيه ni dai ina kyamansa ina kiyayansa aladen ruwan ba walau akalahu rajulan rajulun walam arahu haraman amma na ga wani mutum ya ci ba na ganin haram ne ka san ba za ka kara masa ka ce ya ce halal ya ce ka ba gafa inda ya tsaya to nan ne mu da sake layi kuma nan muke gan ya kamata tsaya jami'ar shuru